اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau ashirin ga watan ɗaya watan al-muharram hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da dari huɗu da arba'in da bakwai Allah baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Ƙauluhu ta'ala wa shakaratan takarju min turi saina tambutu jifuni wa sibrin lil'ahiri sai eh, wata itaciya ta kurudu da take firamin ɗori na, a dutsen na dutse ne da aka jingina shi da wurin wani da duwatsu na ma'ana dutsen kwatarkwashi gagar kwatarkwashin wani wuri ne dutsen bima daga wani dutse ne ya ɗinko dutsen da ko akwai dutsen da ko ya a cikin wai ba mai gombe ne a cikin gombe ko bima gari jihar gombe daga da ana ta hijira kila dutse akwai ko mene a da wani dogon tarihi a wurin nan ma suna wucewa a a tsala sun tafi dutsen bima za a yi ne sai sun shiga dutse ko ko Allah tambutu gidduhu ne ita wannan itaciya ko ‘ya'yan itatuwan na fitar da mai suna da mai ainihin wasirgin suna kuma gyara miya lil'akili na ga masu cin abinci to wannan ainihin aya ta nawa ce ashirin ƙauluhu ta'ala wa shajara ai matsofin halajjan nati daga an ɗoro kefafke a kan gamamji jannatin ya tara komai a cikin wannan gotakai akwai itaciya wata itaciya mai albarka min asafin khas halal abu an biyo da ke faɗi a kan wanda yake gamamme wa kan taqaddamna musawwagatun ah, ko musawwigatun musawwigahu garara mun gabatar da irin aikinsa saga da irin yadda yake eh, taimakawa da abuwa da dama. Haifa an sha'ana na fihi jannatin mung faram muku ko mung kafa muku ko mung tsiran muku tabu nagay wa insana lakum bihi shajara ta halitta muku wata itaciya ranar تخرج من طور سيدا وهي شجرة الزيتون كما أشار له تعالى بقوله يوقد من شجرة مباركة sai tuna sai ana fitila ko ana girki shi dai ana kuna daga wata itaciya mai albarka tana ana ci tana ana samun abinci a ciki da magunguna a ciki da abubuwa wanda za ka samu a shagunan ana man zaitun man zaitun din nan ana kaza da shi ana kaza da shi ana kaza da shi zaituna yubi'u shi fitilan tana haskawa na yi tallafi ko ta zai zaitunatin al'ayan ko suratun nur wadda wadda alabi tambutu bihi mai da take fitar da shi huwa tafa. al-mazkuru fi qawliha man da ake fitarwa wanda an faɗe shi a cikin kanta ya kado zai tuha yau man kansa kamar ya haska ga samu ma aka fa ɗaki to yadda kafin ya haska ɗaki tun kafin wuta ta shafe shi to yaya in wuta ta shafe shi ka gamin ba ki aula to da kanan arziki ya zai wa a istida'ati ha tare da yin fitila haskakuwa daga wannan itaciya fahiya sai lil akhir tana gyarawa da abin shi gyara abin ne kaman man man ne ake da man abuja ake da muku bisa kaga tun da kan su ma ina gaba fa ce yadda ka fara ci nan su ka fara shi man gyara inda man gyara a ɗakin nan za ka je shi amma akwai duron man gyara nan ba za ka je shi a gani inda za ka sa eh, eh, rabin kwalba na man gyara domin man gyara sai an sa galo guda hmm? da magunguna iri-iri daban-daban wanda kawai Allah kawai ya san kirin al'asiri da ke ciki ga maganin yunwa Ya ta samu kuli-kuli a bayi yanzu haka ka haɗi yau cikin hmm? manja ko mai za ka haɗe kana kallon manjan nan ba sa sai ba wuya tsaye da sai dai wanda ki maganin bera muna kasar da ki maganin bera kan sai dalon manja ya sha ya sha ya amayar ya amayar sibbul ai idamun abu miya ne da aka mu da fihi kan biliyantu da wannan mantin ƙara hazal harfa na fiye na fiye mai kira ya karanta wannan babban kasir wa abu amrin sina wani na bi kasir sini وقرأ الباقون بفتحها أي نا قرأ ابن كثير وأبو عمرو تنبت تمت وكسر الباء تمضي الموحد مضارع أنبت الرباعي لقد فيها شيء كذا لا قد ولد إذا فسد صرفه ya gane roba inda ka kanta sauran kuma ina za ka gano na gobari saboda kana fa'i akwai fa'idodi a karatu sa ko tafsiri ba zai ba sai ka iya sarrafin kowanne ko wata kalma za ka yi cewa ga asalin wannan tallan sarrafi ne ba amma duk yana da muhimmanci ko kana neman kalba a dictionary ba ka san sarrafi ba za ta gano ba yanzu ka tafi kana neman alhamdulillah حرفی میں ذکر کر دی حمزہ حلی کو صالحی کہا موصبا فشل کنا نے ما الحمد للہ الاشرار ها ابرے تھا مو سے دے انت حضرت کا تو بند ہوا نا کاش ہوا انت سمے دسی فی الی ماضی حمید ثلاثی کے نا تو شکنان تو دگنان ذکا حمید احمد کو بھی حافر aka zo kan hannu, to a cikin zaka samu alhamdu to haka sai ka samu fakaran kan da ka samu fakaran ta ba to saboda haka waƙara albakuna da daman mu hausawa mu ya'yan hausawa ba a lura da killa akwai killa wanda suna bi bi na mabiya amma yanzu da za a samu a yau zo za mu fara karatu da sauran to wani bare zo ba sai an je ba wani ga makaranta da kuma ga makaranta da na mu tafsiri muka zo yi kuma ba iya wayi ba in ka ce sarrafa min wannan kalma za ta ba shi wahala mayar min da ita asalinta kaga zai ba shi wahala amma ba zai tsaya iya ba amma fi iya wanda su ne za su zauna tare da kai ka sun yi wa sarrafin sammako amma kwanadir ko darasi aka baka sarrafu hmm. sai kana da dubara za ka ya ɗauka shi ka yi biyo salibu mutanawi'a ka yi wa yara haka ka yi wa yara haka ba tare da ka zage ni darasi ba mu da in baka iya sarrafa ai ka gama ya to ya ma za a yi to ko karasan ƙura'ani za ka yi baka da sarrafa ina za ka bullo ka bi kana ka bi kana ka sabo da amma ka gama za ka samu yan kwaro sai an bata na arba'i وقرأ الباقون تنبت وانت تنبت وانا كما سألنا تنبت قدم بفتح التاء وضم الباء Jaiwa lah ni mah kan sama ikan baik jadi bang tak ni berkata hikata berkata hikata kamu panas kita bangunnya da koma na mai da shi ɗanye na ka ban ma ka ɗaga shi aka ɗaga shi yanzu ya shi rushi ba zai koma ya fara inda ba wadon milda tambu ainihin motari u baka asolati kada ce ka bambance wannan tambata ne mutari'insa na bata wai yanzu ba kun ji shi ba nan yanzu bai ba an sani an ba ku abu ne tahsilul hasili wannan kuma na bata to dole ka nemi 'yansa daban-daban kuma ba gaba ɗaya ne za a yi ba ɗaya ya ba da amsa duk sauran su biyo sauti a za yi daidai ko yanzu da ka karanta na akwai wanda ka ce masa mayan mudarin ambata da mudarin tambitu ko tumbit na bata kai ko da ambata mai mudarin su amma ɗaya ɗaya za a yi. Kafin ne in tambayi wanda nake so. kaga nemi wanda na raina kaga kashi zai bada ka yi kokari ke zama kana sani irin wannan ilimin dole ne a tafsiri shi ne ci tafsiri a za basira amma idan ka da wa'annan to gaskiya tafsiri ka kwatanci kake ko kuma ka tsaya ka rike abin da aka yi ya yi ta karatun rana daga Nijar sai zalika wancananka sarkin malam ne wancananka sai sai nema aka malami na ya faɗi to daga nan ma nan yi wancananka ana nan ran nan sai sarrafa biyu akwai wancan na kusa akwai wancan na tsakiya akwai wance ni na nefa, to wancan na nefa, ya ce wancan na sai ce alhamdulillah ya yi haƙuri Gidigida gida ya dawo ya tambaya ya go ƙarshe ka yi masa dariya Sai kai na nan iko ai kan butu mashubatan bidon tana kilowa ne cikinta akwai man nan tare mai daidai alladhi yustakharaju min zaituniha wanda ake cirowa daga zaitinta zaitin daga manta wa ala qira'ati ibn kathir wa abi amrin? وفي الباء da yi كنا akwai ɗaurewa me ya ɗaure ba sai ma ka gane ba za ka gane akwai rikici a ciki idan ka gane ne kaka gano wannan abu ya saba da kaza wannan abu ya saba da kaza menene matsalar to da rikicin wani wurare rikicin din nan yi sa aka tsaya ka gane ba huwa anna ambata arrubai yata'adda bi nafsihi ko kaga an ce tumbitu bidduhuni ya za a yi haka sai ambata ne kina samun mafa'ulinsa da kansa bai da bukatan kari to amma yanzu kaga an tsara masa bai iya ta'addi ba sai da ka samu kaza an yi kuwa ambata ne kowanne akwai fi'ili akwai mafa'uli to akwai filai lazimai akwai filai muta'addai kaga sai ka nemi wannan to ya akai muta'addi da kansa ya ta'adda bi nafsihi ya akai wannan sai yi ta'addi da wannan sa dole aka masa tsawo wala ya taji ila ba in dai tumfitu ne bai bukata ba wa kada kaddama an nakuta guys mun riga mun faɗi fa'idar dai kusan cikin da ya gabata a tafsirin an faɗi shi ga sirrin da yake ciki jinnu aka tabbata ga shi ka karanta ga shi an karanta maka amma kira neman wurin yanzu sai dai in an gaya maka wuri da kullum abin da muke ta magana rashin bita rashin ba ka tsaya ka gane to in ka gane daure shi adana shi نقطة في الإتيان بمثل هذه الباب في القرآن ما ولن باتي بأكي بابي وأكثرنا من الأمثلة من يويت الدنسالي في القرآن كاغا لا داعي لتكراره كما كان مولين يزو زي بادا وند زي بادا mai wayo ne kila yi sa in yi koma alfiya kila ya samu وفي كلام العرب كما كان قانون العرب أي يا كنا في يا كاوري ذكرت الله كنا في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى يا ما فاتك موسي وهزي إليك بجذع النخلة تقبل بجذعين هي الآية ولا يخفى أن أنبت الرباعي باقويك أنبتت الرباعي وانا ونظرات جعلتي ما من قائدة إلا ولها استثناء ولا جاءت ابن كثير يعني وأبي عمرو آه، وابي عمرو هنا huna huna a nan dai inda zo an bata dinnan da da wannan kaga lazima bai da mafa'uli la muta'addiyatu ila al-maf'ul wa ambata ta'adda wa talzamu ومن تعديها قوله تعالى ينبت لكم به الزرع والزيتون وقوله تعالى فأنبتنا كغير كما بقول باب يا زمان يا زمان أني متعدين بجنات وحب الحصيد ومن لزومها القراءة ابن كثير كل لزوم قراءة ابن كثير وعبي عمرو المذكورة ونذيرها kama kama zan su min kalamin al'arab kawul zuhair zuhair kuma inda al'arabawa ne mashuri ne waƙensa da baitotinsa da wane ne din ma ina cikin mu'alla ba a yi to da wiri ha ja fi haula kuyu fishi kwafinan ha hatta idan an batal batalu ra'aitu zawil hajati na ga mabukata masu maula don zozo gidi wurin din ainihin abin nan haula buyutihi ana zazzaune daga wannan gidin wancan bishiya wancan gindin wannan bishiya nan jama'a fa da suka kewaye da gidan nan ai masu bukata ne gida gidaje asali na ƙauye a gida jefe mutum a gonan shi zai yi gida a fili kowane sau masu bukata in sun zo su zan in rana ta yi don su koma gindin bishiyoyi a cinan zazzaune biya hatta iza a bakal bakalo har ainihin yayin da ce mai bakalo su kudura bakalo tun yayin da aka yafa alayyahun suke jira za su ce sai wannan gwaimayu a faɗayi muna kai wani magana na irin na hausawa wai da yake aka ce mai rowa ne ya tadda mai falama shi ce tukunya tafasu tafasu tafasu ba yau za a ci ba ba gobe ba ta falama yana girki shi kawai da girki ne buri ya zauna ina jira a gama wannan girkin zai yi ce masa ya cire masa da ya ce ka tafasa ka tafasa sanya ba yau za a ci ba ba gobe ba shi kuma mai kwallon ya ce mm, ni ne jira ta san wakantar kwalama ina jira ya banya a gona ya tsaba a kwarya wa iri mai ta hmm? mai kwallon da shi ne yana jiran da ce shi jira ta sanwa yana jiran sanwa ba shi ne a zuba ruwa za a yi dafa sanwa a kwaso ruwan ari a ranta a zuba a tukunya ya ce to wannan na kan jira shi sunana ne asalin jira ta sanwa ana min jira da kan tattalama to ni ina jiran yabanya ya kai shuka sai ya zama sai ya ci shukan Hmm? Eh, ina jiran ya banya a gona yaya an kasa ta an sa abu ai dole masu ya ci to haka to su nan haka da ne a ke suna ina na hausa ya fi su yana jiran ainihin ya ga an yafa kalkashi ko an yafa da alayyahu to sai ya ce wani abu wannan na bata da kalmar na bata da inda ta zagaya da inda ta bullo mazidiya da jarrada فقوله أنبت yana كان an batal أنبت البقل البقل أبيتي lazimu, kaga batal lazimi ne bai da ainihin da yake da suna mafa'uli jima'ana na bata dole sai zai kuma na bata وهذا هو الصواب في قراءة تنبه بدم التاء خلافا لمن قال إنها مضارع أنبت المتعدي وأنت المفعول محذوف ليس أي مفعول عشاره قدم شاكي وتنبت زيتها زيتونها وفي الزيت شيء ون زيت لم قال ابن كثير الطور هو الجبل إذن ولي طور مصمم وقال بعضهم إنما يسمى طورا إذا كان فيه شجر أنا أقول إذا توعد ذلك إذا دوسي akan ce tsauni ko ga shaka ko hawa bai hawa lami lafiya amma ka duba a can sama kasa ne ga itatuwa a kai amma kun shi kun ina nan shi kuma ba zai baje ba yana nan yadda yake kan ce idan ka ta tashi za ka shiga udawa ka ta shiga gidan da ya kone haka kana hango shi yana da nisa daga hanya amma za ka shiga shiga shiga shi tudu gare shi hawan shi ma dai sai dai wanda ya saba da girmiya shi ne zai yawon shi ya hau ya zangaro ya hau ya zangaro saboda tsabar rikin gayawa zai yawo ya hau daga tare rufe ido sai gunguro haka a yi mirgino ya haka ya taho kasa dutsen yana a to ni gaskiya ban sai ce ba zan iya ba da misali da shi ba ban san shi ne ban san ta je duwatsun da ke kan abuja ba wancan dai da yake yawan zuwa da wadda

ta tana kirare wa kananta suna ta sakaru mai amfani sakaru alama ce shi alama ce na ka gane hanya haske shi ake dawa a kan fara. fada da wurin, na farko dai ba ka ɓata hanya ba kuki zai sa mutum ɗaya ne ƙarshen ta maza gani ya saki nauyin wannan da zai sa fitila a kai in sa fitila a kai in ka ga wannan fitila idan kare ya yi ma kana son ka sauka kana tsoron wurin ba zai wuce ba sai ka nemi gidan akwai abinci za ka tar da matara za ka tar da tuwo za ka tar da kaza masu karanci sannan duk da jahiliya suke da irin wannan karanci na duk da a cikinsu su ma ana samu a masu yan kaɗan ne abin menene bakonka abincinka ko abincinka bakonka akwai wanda ke ɗauki rari a da eh abba annabi ne ba mu dai mu dai in ma wurin kwa ba kuke yi mu kuma hausa tsallake amma ne muka ci bakon ka abincin ka saboda bakon da zai shi zai ba da kuɗi kuɗi saboda ba mu da yake wannan kuma ai wani du'a'i ne irin na bahaushe amma wancan abin da ke shi ba ban abincin ka zaga ana masa kira da ina dariya saboda tsabace ta ita ya gaba kusa ya gaba ci kawai sare ike za a mashi balle ya gaba nan da riga mai kyau za ka gani a kasan hausa in za ku je wa'azi je wannan riga shi ta huje a ta wandon sanan ya huje ka rasa saurare kowa duk ayoyin ku duk hadisan amma inda aka gansu da ku da kinkima kinkima motoci jib na sauka na cike ya fito yana shaiki a gaskiya za a faɗi za a faɗi gaskiya manyan mutane ne nan kuwa abinci kuka kawo masu ne daga inda ake tare kai daga ina ke ce to ni ne daraktan wuri kaza daga ya ke shi ina son kaza hanyar taimako ne ne ba kuwa wurin da wanda a da shi a kira shi wanda a keɓe shi kai mai karatu sai ka ga wa'anda suka zo masu jirgin na su ne ake tagasa da su ko tambaya su ake tambaya don na yi alwala don kasan goyi na son addini idan na yi alwala ban shakarwa ba mm, a sallata ta yi kai wannan daga shi wanda ya zo wa nan ka kasa riga mai kyau su ina su sa riga mai kyau wannan ta gudana 'ya'yan hausawa ko karatu za su wata su samun yan kaya sai da kaga ake sai limon wannan manyan kaya wai kaye a wajen su za su ci abinci alhali shi kuma aka yi musu irin wani kirari kaman kana za ka ba wa yaro riga da wayan sa kake nema su kuma suka ga kawo cikin ce oh bai shi kamar zai ba yaro riga amma kauyar zai ke nema shi ma ɓarau da maganar addini ba su da shi abin duniya kawai cuta ta san da cuta to haka idza kana fihi shajaru in yana da duwatsu itatuwa a kai shi eh, wannan ba ka ba mutane littafin eh, da shi ke ji da idan ba ta ka samu lada hmm? ga ibrahim jan bai da shi gaba shi kalon a gire-gire idan kana fihi shajaru fa in qurriya an shajari idan wannan dutsen an kace ta shi daga itatuwa sun ya jabala la tura amma duk an tashi jabalu a ce ma dutse ma a ce ma dutse kama da bambanci wallahu a'lamu a lugar kenan وطور سيناء هو طور سيدينا وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام شين يدور النبي موسى إيه مثلا وعينهم جعل أكبر وما حوله من الجبال الذي فيها شجر الزيتون wurin yana da itatuwan fito zai itatuwan fito itatuwa ne na dokin ta mahallul garadi inda muke nema da ishe mu fi kalama ibn kathir wa fil hadisi ya zo a hadisi abi usaid مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت Waɗanne nubi ka ina a munanen sha'arar din mu Kulu, Zazzaifa, man kenan. Ka yi amfani da shi. Mena sa wani abu? Banda kawai Allah ya fanshi. Waɗanne nubi ku shafa shi. sai za ka ji ana ta idan mutum na shafa man bai tono a kansa gashin zai yi laushi zai ga tabaki idan mutum na shafa shi wadda ya nuke fa'innahu min shajaratin mubarakati na yana daga cikin kasuwa masu albarka rawahu ahmad wa rawahu tirmidhi wa ghayruhu ana umar والظاهر أنه لا يخلو من مقال غير رواية دون أبو كنجي كنجي يقول أنت كيف وقال فيه العجلون في كشف الخفاء ومزيل الإلباس للتاسنة رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن عمر وابن عن عمر وابن ماجه ويتوشي فقط حسن عن أبي هريرة وصححه الحاكم وعلى شرطهما ثم قال وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم انتهى منه والعلم عند الله